Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku fatan alheri da barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Wani basaraken gargajiya mai shugabantar al'ummar Ibo a wata shiyar birnin Legas ya hurta wasu kalaman barazana ga tsaron jihar Legas da ma ƙasar Najeriya baki ɗaya. Al'amarin da ya sa hukumomin tsaro suka yi ram da shi. Ga wakilinmu a Legas Abbas Ibrahim ɗalibi da cikakken bayani. A safiyar ranar Asabar ne wato jami'an 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya wato DSS suka kame wannan ah, mutumin wanda ya ce shi shugaban kabilar ibo ne na yankin ajawa estate wato mai suna frederick nwajagu ah, wanda an kama shi ne biyo bayan wani bidiyo da yasa aka nada inda ya barazana yana maganar cewa zai gayyato 'yan kungiyar ta'addar 'yan ipop wasu masu karajin kafa ƙasar biafra zai gayyato su su zo jihar lagos su zo su kare dukiyoyin al'ummar ibo su kare shagunansu inda suke kasuwanci domin a cewarsa ana kai musu farmaki dare da rana ana lalata musu wurarensu idan suka ɗauka matakin bai wa wato 'yan kungiyar ipop aikin kare dukiyoyinsu to mutanen da suke kai musu farmaki za su yi shakka su an ji a wannan bidiyo wanda a wannan faifan bidiyon da ya ta zagaye gari a ranar juma'a yana cewa shi yana wannan bayanin ne ba tare da wani tsoro ba ba tare da wani shakka ba don haka ba a ɓoye yake wannan bayani ba an jiyo shi yana cewa daman su 'yan ipop a yanzu ba su da aikin yi saboda haka za su gayyato su zo lagos su ba su aiki sannan kuma su biya su haƙƙinsu na aikin da za su yi musu Wannan kalamai nasa ya zo ne daidai lokacin da ɗaya daga cikin shugabannin wannan haramtaccen kungiya ta IPOP wanda yake a ɗaya daga cikin ƙasashen waje ina jan a Finland wanda yake wato Simon Okpa kenan wanda yake maganar cewa za su kafa dokar nan ta zaman dirshan a Legas kamar yadda ake yin ta a jihohin al'ummar Ibo. To a wannan lokacin ya yi wannan barazana sai kuma gashi an samu wannan basarake wanda kana kallon bidiyon ka za ga yana fada ne yana sanye da irin kayan sarakuna irin nasu na al'ummar Ibo da irin rigar damusa haka a bidiyon. Duk da yake dai wasu daga cikin shugabannin al'ummar Ibo mazauna Lagos sun bayyana cewa shi wannan mutumin da DSS ka kama ba basarake ba ne ba suna maganar cewa e dan uwansu ne dan kabilar ibo amma baya cikin kungiyar sarakunar ibo mazauna jihar Legas. a ya ai halin da mai magana da yawon rundunar 'yan sanda na jihar Legas, benjamin hunde ya tabbatar da wannan lamarin inda ya ba da tabbacin cewa tabbas 'yan sanda sun kama wannan mutumi biyo bayan irin kalaman da yake yi na tada hankali na tada zaune tsaye bayan 'yan sanda sun kame shi sun kuma miƙa shi ga hannun jami'an tsaro na farin kaya waɗanda su ne suke da alhakin yin bincike da ɗaukar mataki a kan masu tada zaune tsaye ta fuskar ta'addanci idan kin tuna za ki ga cewa ita wannan ƙungiya ta 'yan ipob tana daga cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na goma a faɗin duniya ma baki ɗaya kuma akwai majiyoyin da suke nuna cewa shi wannan mutumi da aka kama da aka samu yana wannan bayanai na tada hankali ana tunanin nan ba da jimawa ba za a miƙa shi ga ofishin wannan hukuma ta dss a can birnin tarayya abuja so idan kin lura kafin wannan abu ya faru a baya-bayan nan tun bayan lokacin da hukumar zaɓe ta bayyana wanda ya yi nasara a zaɓaɓɓen shugaban ƙasa an ta samun irin waɗannan abubuwa suna tasowa musamman a jihar lagos ita wannan ƙungiya ma ta ipob wasu suna cewa za su zo jihar ondo wasu suna cewa za su zo jihar oyo suna dai magana cewa za su taso daga nan yankin kudu maso gabas inda aka saba jin su su zo yankin kudu ah, maso yamma to sai kuma gashi an ji wannan basarake ya zo yana maganar za su gayyato su za su ba su aiki a nan to wannan abu ne da daman dole ya ta da hankalin al'umma musamman al'umma mazauna wannan yankin kuma dole ya sa jami'an tsaro su yi hubbasa wajen ɗaukan mataki duk da dai su al'ummar ibo ɗin musamman sarakunan gargajiya na ibo mazauna jihar lagos sun yi nuni cewa shi wannan mutumin ya yi maganganun ne a karan kansa bai yi wannan maganganu da yawun al'ummar ibo mazauna Legas ba kuma yadda ya yi maganganun a karan kansa to a karan kansa ne zai je fuskanci shari'a da hukunci daidai da laifin da ya yi. Wasu mazamna birnin Legas sun bayyana ra'ayoyinsu akan matakin da jami'an tsaro suka ɗauka akan basaraken gargajiyar mai shugabantar al'ummar Ibo a wata shiyar birnin na Legas. Suna na daga Ado Shu'aibu dan Sudu, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar haɗa kan mutanen Arewa tare da tuntuɓar juna na ƙasa. A magana da wancan Eze Indigo ya yi ko kuma ce shugaban inyamurai wanda yake a wajen bangaren ajawo estate wannan watakila abige yake watakila ya yi drunk ne domin maganar za ka ɗauko waɗansu 'yan ta'adda daga waɗansu waje kuma su zo wani waje su yi ta'addanci ko su kare mutanenku. wannan magana ce ma mara wani mara tushe magana ce ma da hankali ma ba zai kama ba na farko waɗannan mutane da suke cewa za su zo su kare mutanen su ta wace hanya su gwamnati ne gwamnati ta san da zaman su to ta yaya gwamnati ce kawai za ta iya tura jami'ai su je su kare waɗansu mutane a waɗansu gurare ina aka taɓa yin wannan don haka mutane za su yi magana bai kamata a ce mutumin da yake mukami na sarauta da ake faɗa ba irin ta gargajiya a sami irin waɗannan soki burutsu da gatana a wajensa ba don wannan magana ce wacce hankali ba zai kama kuma lallai um, jami'an tsaro da suka sama da hi suka naɗe hi sun yi daidai domin duwane irin wannan ɓarama to mai yiwuwa ba manufarsa kenan ba na da wata manufa on da wato lallai kama wannan basara kenan yamurai da aka yi kama shi yayi daidai kuma wannan furci furci ne mai tada tarzuma mai jawo babban matsala a cikin al'umma dangane da yadda kuma zamanto muna zaune ne a cikin a wani lokaci wanda da a ce al'umma kowa yana fargaban mai ka iya zuwa ya komo musamman sakamakon irin abubuwan da suka faru a lokacin zaɓe da aka yi na shugaban ƙasa da gwamnoni to lalle wannan furci nashi wani abu ne wanda kamar da a ce idan aka bai ya zurfafa zai iya haifar da ɗa mara ido tabbas saboda wannan furci kuma da shi wannan mutum ya yi abu ne wanda dole dama ya kamata a ce jami'an tsaro su yi su tashi su kama shi su dau mataki kyakkyawan mataki a kansa sakamakon wannan kungiya tsayafa kungiya ce wadda a gwamnatance haramtacce kungiya ce a kungiya ce wata aka mata lambar ta'addanci wato kungiya ce a takaice ta 'yan ta'adda so don haka dubi da irin aikace-aikacen da suke na tada tarzuma da tada hankulan mutane da tada tarzoma na tsaye a yankinsu na kudu maso gabashin najeriya idan aka ce yau wani basarake wanda ya fito daga wani yankin ne yana ikirarin zai gayyato su zuwa yankin lagos don kare duke mutanensu kaga a takaice kenan kamar yana gayyato 'yan ta'adda ne zuwa garin lagos wanda kuma tabbas na san gwamnatin lagos ma ba za ta yi kasa a gwiwa ba wurin kyale irin wannan abubuwan su faru lalle za ta san matakin da za ta ɗauka tare da jami'an tsaro wurin ganin cewa irin haka ba ta faru ba muna fatan allah ya kwantar da koma wacce tarzoma za ta iya tasowa ya kara mana zaman lafiya a tsakanin mu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Sai Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. domin jin matsayin kalaman basaraken gargajiyar ɗan ƙabilar Igbo a mizanin shari'a. Abokin aikina Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da lauya masanin dokokin ƙasar Najeriya. To ni sunana barista Maruf ya kasai kuma ni masanin dokoki ne da fashin bayya kan abin da ya shafi dokokin Najeriya da hukunce-hukuncen kotu. Wannan kalami nashi a ina za mu sa shi a mahangar doka eh to gaskiya wannan wannan kalami nashi a a bisa mahangar doka ba daidai ba ne, kuma kuskure ne kuma ya ci karo da tanade-tanade na dokokin zamantakewa na ƙasar najeriya ita ƙungiyar ipop din nan haramtacciyar ƙungiya ce kamar mutum ne a kamar ko a maiduguri ko wani abu ya ce zai kirawo ko 'yan boko haram ko 'yan eh, isis zo su kare shi daga wata barazana da yake zato saboda haka wannan furci da wannan shugaba ya yi ba daidai ba ne kuma ya saba wa dokokin ƙasa kuma laifi ne ma da ma zai iya kama jami'an tsaro su kama shi to a irin yanayi misali idan abin da yake bayyanawa na zargin cewa an ki a kare su an bari ana kai musu hare-hare idan da gaske ne ya tabbata me ya kamata su yi shi matakin tsaro ai mataki-mataki ne a jiha akwai jami'an 'yan sanda akwai kwamishina daga kwamishina akwai aig daga aig akwai inspector general of police saboda haka mataki mataki mataki na neman kariya hawa hawa ne za ka iya rubuta korafi wurin kwamishina ka ce ga abin da ake muku idan kwamishinan 'yan sanda bai ba sai ku je duk zone zone akwai aig aig na sama da kwamishina sai a kai wa aig in aig ba ba sai a kai wurin shugaban 'yan sanda na ƙasa sannan akwai su hukumomin jami'an hukumomin bincike na karkashin ƙasa wato dss su ma za a iya kai musu korafi a matakin jiha su ma ba su dauki mataki ba dauki matakin na tarayya saboda haka mutum ya zo ya ce ko gwamnati ta kasa kare shi ko an kasa daukan matakin da doka ta dace ba haka ake yi ba kawai dai ka bi matakin da doka ta dace E barista a yanayin irin na aikin ku kuna karance-karance da duba tarihi irin wannan kalami nashi me zai iya haifarwa Eh, irin wannan kalami nashi zai iya haifar da matsaloli da yawa zai iya haifar da tinziri da tashe-tashen hankali hankula a zuciyar mutane da kuma najeriya ƙasa ce da take da mutane suna zaune ana kasuwanci ana ma'amala kuma mutane ne masu mabambantan addini da al'adu saboda haka irin wannan bayani bayani da zai kada tunziri zai iya inciting public ya tawo janyo rikice-rikice a tsakanin mutane To wace shawara za ka bai wa 'yan kabilar Ibo da kuma daukacin 'yan Najeriya a daidai wannan lokaci? Eh, shawarar da zan bawa 'yan kabilar Igbo da kuma ɗaukacin 'yan Najeriya duk wanda yake tunanin cewa yana cikin wata barazana ta kariya ko kuma ta rashin tsaro a inda yake a zaune to ya ɗauki matakan da ya dace ya rubuta wa hukumar tsaro a kai wa hukumomin tsaro a sanar musu cewa ga irin barazanar da suke fuskanta kuma suna so a ɗauki mataki in nan ba a ɗauki mataki ba sai su tafi mataki na gaba wannan shi ne abin da ya kamata zancen mutum ya ce zai kawo wasu su kare shi ko kuma ya ɗauki wani mataki ko kuma ya kawo ta 'yan haramtacce kungiya ba daidai ba ne. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman. Da wakilinmu a Legas da kuma sauran jihohin kudu maso yammacin Najeriya Abbas Ibrahim Ɗalibi. Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.